ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب ودن waɗanda suka kafircewa Allah da ينسى suna cewa ina ma da an saukar wa annabi Muhammad wata alama wadda ake iya ganinta kuma za ta tabbatar da gaskiyarsa to ka ce masu bayar da wannan shawara ya kai wannan manzo hakika Allah shi yake batar da wanda ya ga dama da adalcinsa ya shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi ta hanyar tuba da falalarsa shirya ba a hannunsu take ba ballantana su haɗa ta da saukar da ayoyi